yammacin asabar sha shida ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da sha uku ga watan mai shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kasar na 123 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al imamul al-muhaddis al-mufassir al-faqih abu abdullah Muhammad bin Abi Bakar az-Zura'i ad-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikh al-Islam al-Thani Allah ubangiji ya gafarta mishi littafin Zadul Ma'ad mawsu'a ce ta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin ma'aiki alaihi salatu wasalam da tsarin rayuwarsa da al'adunsa da addininsa da yadda yake gudanar da al'amuransa malamai suna jinjina ga ibn al-qayyim duba izuwa ga cewa ya wallafa wannan gagarumin littafi alhalin yana halin tafiya a kasar makka inda ya je aikin haji nesa da iyalansa da ainihin kayan aikinsa Allah ubangiji ya saka mushi alkhairi ibn qayyim al-jawziya yana tattauna mana game da mas'alar wato umara wadda sayyidatuna aisha radiyallahu anha ta aikata bayan gama aikin hajji na hijjatul wada' inda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya umurci dan uwanta Abdurrahman ibn Abi Bakar radiyallahu anhu an abi cewa ya tafi da ita ta Na'im ta dauko ainihin wato harama Umara ta zo ta Umara to muna cikin magana akan mas'ala da ke da alaka da yaya malamai suka fassara magana cewa da manzon Allah ya mata unqudi ra'saki wamtashiti ki warware gashin kanki kuma ki ainihin yi wato kum ki taje gashin kan naki a inda ibn qayyim ke ce mana malamai suna da masalik suna da tafarki da suka shiga har guda hudu dangane da wannan tafarki na farko wasu suka ce wannan dalili ne akan cewa ta riga ta yi baran-baran da umarata domin a cikin umara ba a taja kai wannan shine ra'ayin ainihin as-sadatul hanafiya malaman kasar kufa su al-imamu abu hanifatan nu'man ibnu Sabitin. rahimahullah sannan mun ji kuma magana daga al'imamu ali ibn muhammad ibn hazmi al-zahiri rahimahullah wanda ce wannan dalili ne a kan cewa ya halasta ga mai aikin umara ko aikin haji ta taje kanta ko ya taje kanshi ce wannan babu wani dalili dama a cikin nassin alkur'ani ko suna wanda ya ce babu kyau dama duk maganganun malamai ne in ji shi sannan maslaki na uku waɗanda suka yi ƙoƙarin kawo matsala game da tabbatar da ingancin wannan riwaya suka kai suka kawo wajen kokarin raunata ta wanda wannan magana ce tsakani da Allah ba ta da wani hujja tabbatacciya game da raunatawa babu shakka akan cewa wannan lafazi tabbatacce ne a cikin nassoshin hadisai waɗanda suke da isnadoji ingantattu to za mu tashi akan masnaki na hudu da malam yace anna qawluhu da umra ay da'iha haliha la takhruji minha suka ce watin cewa da annabi alaihi salatu wasalam yi da ita ki bar umra wato ki batta a yadda take a cikin halinta ki dakatar da ita ba wai ki watsi da ita ba la takhruji minha kar ki fita daga barinta kar ki fita daga barinta walaysa muradu tarkaha ba wai ana nufin watsi da umara ba dakatar da ayyukan umara shine kamar yadda muka yi kwatanci a ran cewa akan samu lafuza masu harshen damo su iya bayuwa zuwa ga ma'anarsu da kishiyarsu Kamar sa hannu da sa ido da bahaushe yake cewa za iya cewa an sa wa wani hannu ma'ana an taimake shi akan al'amar an sa mai hannu an mishi asiri ko tsafi ko an mai makirci shi ma sa hannu ne haka sa ido na iya nufin kulawa sa ido kuma na iya nufin watsi da mutum to haka da'ahu ka bar shi ka bar shi ka daina abun gaba ɗaya ko kuma ka tsaya a nan inda kake da yana iya ɗauka sai wasu suka ce ai ma'ana ki dakata har sai jini ya tsaya qalu wa yadullu ala alaihi wajhani suka ce akwai fuska guda biyu da ke nuna ibuwa ga haka ahaduhuma fuska ta farko qauluhu fadin manzo Allah da yake cewa yasauki tawafuki li hajjiki wa umratiki tawafun nan da kika yi na ainihin ifada ya wadatar miki game da aikin hajjinki da umaraki kaga sai ya ambaci umara ashe umar tana nan kenan mu'tabara ce asani fuska ta biyu qauluhu kuni fi umratiki ki kasance a cikin umaraki qalu masu wannan zancen suka ce wa hadha aula min hamlihi ala rafdiha li samalamatihi min at wannan fuskar ita tafi dacewa a rika saboda wannan fuska tana nuna ainihin kubutuwa daga wani tanakudi qalu suka ce wa amma qawluhu hadhihi makanu umratiki wannan kozancen da aka ce manzon Allah ya ce umarar da kika yi daga tan'im ta shiga a matsayin ta maye gurbin umararki ta farko ne fa aisha ahabbat an ta'tiya bi umratin mufrada aisha ne ta so ta zo da umara wadda take ita kadai fa akhbaraha annabi sallallahu alaihi wasallama anna tawafaha waqa an hajjatiha wa umratiha shine sai yake ba ta labarin cewa ɗawafin da ta yi ya tsaya matsayin aikin hajjin nan ne da umara wa anna umrata qad dakhalat fi hajjiha kuma cewa umararta ta shiga cikin hajjinta fasarat qarina sai ta wayi gari ta zama ta koma kirani fa abat illa umratan mufrada kama qasadat awwalan sai ita kuma ta toge akan cewa a'a tana son da ta yi umara daban kamar yadda ta ɗauki ainihin wato ƙasadinta tun farko falamma hasala laha zalika da manzo Allah ya ga tana so ta yi haka din kuma ta aikata qala sai yace da ita hadhihi makanu umratiki wannan tana makanu umratiki tana tsayawa matsayin umarki wa fi sunan al-asram an al-aswad qala a cikin sunan ta al-imam al-asram daga al-aswad ibnu yazid yace qultu li aishata i'tamarti ba'da al-hajj a'tamarti ba'da al-hajj Allah ya gafarta malama shin kin yi umara ne bayan aikin haji qalat wallahi ma kanat umrata tace na rantsi da Allah ba umara bace ma kanat illa ziyaratan zurtul baita bata kasance ba face ziyara ce da na ziyarci ainihin wato ɗakin Allah na ƙara yin ziyara ne zuwa ɗakin Allah wa qala al-imam ahmad innama a'mara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama aishata hina alhad alai manzo Allah ya baiwa Aisha dama ne ta sake yin umara saboda ta matsa mishi da naci ta ainihin doge tana ta mishi ainihin mita faqalat take cewa da shi yarji'un nasu binusukaini duk mutane za su koma Madina da ainihin ibadoji guda biyu aikin haji da umara wa arji'u binusukin ni ko zan koma ne da aikin haji kadai yanzu haka zan koma faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita yace ya Abdurrahmani a'mirha Abdurrahman ta shika je ka ainihin wato dauko mata harama ka raka ta dauko harama daga wajen Makka fa nazara ila adna al-hilli fa a'maraha min sai duba ina ne yafi kusa da ainihin al-hill inda yafi kusa da wajen harami sai ce ta dauko umara daga wajen shine tan'im kenan wannan kaji ah, bayanai kenan jama'a dangane da wannan mas'ala duk da yake a gaba kadan zai zo yi mana magana a kan wannan ƙabiyar don kamar bai gama ta ba Shi ne maganan hukuncin taji kai ɗin da tsefi gashin a ƙarshe da zai nuna goyon baya ga magana al'imamu ibn hazimin cewa dama babu wani dalili da ya hana mutane ne kawai suke faɗa malaman fikin tun daga shi manzo Allah ya bata dama ta yi kuma ya tabbata wannan umara ba wai ta warware ta bane ta dakatar da ita ne har zuwa ta gama jini wannan ya nuna halasci insha Allah bari mu ji wasu ƴan ƙare-ƙaren bayanai kaɗan daga cikin littafin fathul bari na al-imam al-hafiz ibn hajar wannan da ke hannuna shine mujalladi na ainihin uku na bugun ainihin wato darul hadith a ƙasar alkahira wanda suka buga shi a 1998 kamar shekara ainihin wato 20 da suka wuce kenan ko gashi a inda al-imam al-bukhari yake cewa babun kai fatuhillul haidu wan nufasa'u a cikin shafi na 500 da ainihin shida yaya mai aikin haji da take da haila ko take da jinin biki yaya za ta yi ta ɗau harama shine kaifa tuhillu ya za ta ɗaga muryarta a halla ta kallama bi ma'anan a halla in ji bukhari shine a furta abu wastahalalna wa ahalalna hilala kulluhu min adh jinjirin wata da ake ce mashi alhilalu ana faɗa masa haka ne saboda idan an gan shi akan yi murna a ƙwalla murya a ƙwalla ihu kowa ya ji labari wasta hallal matsaru ruwan sama yana ta zuba ana jin ƙaran zubansa kharaja minas sahabi in aka ce istahallal matsaru ya fito daga cikin giragizai wa ma uhilla li ghairi bihi ma'anan wannan wajen huwa min istihlali as-sabi kamar yadda yaro kankani yake kwarma ihu ma uwarsa bukhari ya ce qala haddathana abdullahi ibn maslama qala haddathana malik an ibn shihab an urwata ibn zubairi an aisha radiyallahu anha zaujin Nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama qalat wannan isnadi gashinan isnadi ne sananne daga cikin mashhuran isnadoji a duniyar ainihin isnadoji ingantattu maliku an ibn daga urwatu ɗan zubair daga aisha radiyallahu anha al-imam bukhari ya anso daga babban malamin sa muhammad bin maslama bin qa'anab al-qa'anabi babban dalibin al-imam ah, muslim ko babban malamin imam al-bukhari wanda shi kanshi ah, babban dalibin al-imam malik amin sannan babban dalibi ah, a gurin al-imam bukhari malami a gurin al-imam bukhari malam malik yana girmama wannan dalibi nashi kwaran gaske an ce wani lokaci ma bayan ya bar kasar madina ya dawo maliku ya je har masaukin shi ya ɗauki ɗalibai ya ce ku zo mu gaida ɗaya daga cikin mutanen da suka fi kowa alheri a duniyar nan to hadisin dai shine wannan hadisin bari mu ji shi a gurguje da yace qalat kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama في حجة الوداء فأهللنا بعمرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليحل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منها جميعا تتشي من فتترد من ذا الله صلى الله عليه وسلم أيكي هجم بنكوانا muka ɗauki harama umara ita mu kiyaye wannan tun yanzu ta ɗauki harama umara wato tamattu kenan ana nan ana tafe sai manzo Allah ya ce wanda duk ba shi da hadaya to ya canza ainihin aikin hajin shi ya koma da shi tamattu irin na su Aisha din kenan thumma daga nan kuma kar ya sake warware komai sai ya ainihin wato yi su ga baki daya wato wanda yake da hadaya ya juya aikin hajin shi zuwa kirani kada ya warware sai ya gama su gaba daya faqadimtu makkata wa ana ha'id tace na iso kasar makka ina cikin haila walam atuf bil baiti wala baina safa wal marwati dan haka ban yi dawafil qudumi ba a ɗakin Allah ban yi sa'ayi a safa da marwa ba fashakautu zalika ila annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala unqudi ra'saki wamtashiti wa ahilli bil hajji wa da'il umrata manzo Allah ya ce da ita to tunda haka ne abin ya faru ki warware gashin kanki ki ki taji shi sannan ki daga murya da aikin haji ki ce labbaik allahumma hajjan kin canza aikin hajjin ki daga umara kina ya kuma kirani wada il umra ki aje umaran nan a gefe fa fa'altu sai ne haka falamma qadina al hajja arsalani annabi sallallahu alaihi wasallam abdurrahman ibn abi bakr ila tan'im fa atamartu yayin da na gama aikin haji na sai manzo Allah ya aika ni zuwa tan'im da dan uwana abdurrahman na dauko ma umara faƙala sai manzo Allah ya ce hadihi makana umratiki wannan tana matsayin umrarki qalat fatafa alladhina kanu ahallu bil umrati bil baiti wa bayna safa wal marwati thumma ahallu thumma waɗanda suka ainihin kasance sun warware sun ɗauki harama umara kawai wanda ba su da hadaya suka yi dawafi suka yi sa'ayi sannan suka warware ta matu'i kenan sun matsafu tsawafan wahidan ba a da an raja umin mina sannan suka sake yin sabon ɗawafi bayan sun dawo daga mina tawaful ifada kenan wa amma alladhina jama'u al wal umra fa inna ma tawafu tawafan wahidan tace waɗanda ku suka hada tsakanin aikin haji da umara to tawafi guda ɗaya kawai suka yi shine sai ibnu hajarin yace qawluhu fadin sa da yace wamtashiti wa ahalli bil hajj huwa shahidu tarjama shine hujjar da ke cikin wannan hadisin game da babu cewa mai aikin haji da take da haila ko jinin nufasi to za ta ɗauki harama ne ta hanyar za ta iya warware kanta ta taje ta canza harama ta zuwa ga ainihin kirani waƙar sabaka fi kitabil haidi bilafzi waf'ali ma yaf'alul hajj ghaira Allah ta tufi bilbai. ki aikata duk abin da mai aikin hajji yake yi amma banda tsawafi ga ɗakin Allah qauluhu faɗinsa kuma da yace sai malam yace amin gaba kaɗan ƙala al-khattabi al abu sulaiman al-khattabi ya ce istashkala ba'abu ahalil ilmi amrahu laha bi naqdi wasu daga cikin malamai sun kawo iskali sun yi ƙoƙarin bayyana rikicin da ke cikin cewa da annabi yayi ma Aisha radiyallahu anha wa sallallahu alaihi sallama ce mata da yayi ta warware gashin kanta thumma limtishat sannan kuma ta taji wa iya ta awwalu shafi'i yana fassara shi ala annahu amarahu an al'umra amaraha an da al'umra cewa yana nuna umarni ne wannan akan ta yi watsi da umarata wa tudkhila alaiha al-hajja ta canza ta zuwa aikin haji fa tasira qarinatan tawayi gari a cikin kirani qala shafi yace wa hadha la yushakilu qissa amin sai khattabi kai yace to wannan kuma bai yi kama da abin da kissa ke nunawa ba Waƙila wasu kuma suka ce inna mazhabaha ita Aisha a nata mazhabin dama can annal mu'tamira idza dakhala makkata dama tana ba da fatawa akan cewa mai aikin umara in ya shiga ƙasar makka istabaha ma yastabihu alhajju idza ramal jamra yana halasta mai aikin umara in ya je garin makka ya aikata duk abin da ya halasta ga mai aikin haji ya aikata bayan jifa na farko bayan ranar goma ga wata kamar taja kai kamar ainihin wato yanke farci kamar sa kayan gida da makamantansu abinda bai halasta ba kawai shine a lokacin tarayya da mata ko yin aure qala sai khattabi ce wa hadha la yu'lamu wajhu ba a san fuska wannan ba a san dalilin wannan ba wa qila wasu kuma sun ce kanat mutarra ila zalika ta buƙaci hakan ne bukata kuma tana warware abubuwa da dama wato gashin yana da bukatu zuwa ga warware kitsan kuma a taji sai manzo Allah ya bata sassauci akan haka qala khattabi yace wa yahtamilu an yakuna naqad ra'siha kana li ajali al-ghusl kuma ya zama manzo Allah ya bata daman ta warware gashin kanta ne saboda za ta yi wani sabon wanka litahulla bil hajj za ta canza niyyar ta zuwa aikin haji la siyama idza kanat mulabbida musamman in ya zama ta riga ta tara gashi da yawa fatahtaju ila naqdi dhafr za ta buƙaci zuwa ga warware kitsa wa amma limtishaq fala'alla al-murada bihi tasrihan tasriha tasrihuha yi tayu abinda ake nufi da shi shine ta taje gashin kanta bi asabiha ta hanyar ta sanya hannu yadda mata suke ta warware ainihin kitsa bi rifqin a hankali a natse hatta la yasquta minhu shay'un dan kada wani abu ya zube na gashin thumma tadfaruhu kama kana sai ta sake yin kitsan kamar yadda yake to kaji magana ainihin da ibnu hajirin ya bayyana daga al-imamu hamad abu sulaimana al-khattabi rahimahumullahu ajmai a takeice dai zamu zo mu ƙara jin wani bayani akan wannan matashiya sai malam ya ci gaba da cewa faslun fi ma ahramat bihi al-aishatu awwalan ala قولين malamai suka sake yin sabani game da menene asalin haramar da Aisha ta dauka tun farko dama shin ta dauki haramar tamattu'i ne ko ko haramar ifradi akwai maganganu guda biyu ahaduhuma na farko annahu umratun mufrada cewa ta dauki haramar umara ne wa hadha huwa as-sawabu lima dhakarna min al-ahadi ta taho da niyyar umara wato tamattu'i kenan wannan shine abin da yake sawab daidai inji ibn al-qayyim wa fi sahihi anha qalat kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi hajjati wadai muwafina li hilal dhil hijja tace mun fita za mu tafi aikin hajji na alwada muna masu ainihin wato riskan watan zulhijja فقال رسول الله صلى الله عليه sai manzo Allah yace man arada minkum an yuhilla bi umratin falyuhilla wanda yake so ya daga murya yace da umara to ya faɗa haka falaula anni ahadaitu la ahlaltu bi umrati ni ma ba da na koro hadaya ba da umarar da tamattu in zanyi qalat wa kana min alqawmi man ahalla bi umra akwai wanda suka yi ainihin dauki harama tamattu din daga cikin mu wa minhum man ahalla bil hajj wani kuma ya dauki harama ainihin aikin haji ifradi kenan qalat tace fa kuntu ana mimman ahalla bi umrati ni ina daga cikin wanda suka dauko ainihin wato harama umara wa zakaratil hadisa ta ambaci hadisin dogon hadisi wa qawluhu fil hadith fadin sa a cikin hadisin da yace mata da'il umrata wa ahilli bil hajj ki bar umaran nan ki canza zuwa aikin haji qala hu laha bi sarifin ya fada mata wannan zancen ne a wani wuri mai suna sarif qariban min makkata kusa da garin makka wa huwa sarihun fi anna ihramaha kana bi umra wannan yana bayyana ƙararra cewa ta ɗauki harama umara ne ajizance na farko kenan alƙawlu sani zance na biyu ana ahramat awwalan bil hajji wa kanat mufrida ta dauki harama aikin haji ne wanda yake na ifradi tun farko qala ibn abdul bar al imam yusuf ibn abdullah bin ahmad ibn abdul bar namari hafizul maghrib rahimahullah wanda babban malami ne daga cikin malaman hadisi da tarihi da bincike na ilimin fikihu da hadisi da makamantansu babban malami ne a qira'at a fiqhu a hadisi a tafsiri a lughal arabiya ya da littafai da yawa masu ainihin kima kwarai a cikin ilimi irin littafin al-intiqa fi fada'il thalathatil a'immatul fuqaha tarihin malik da abu hanifa da shafi'i irin littafin ainihin wato jami'u bayanin ilmi wa fadlihi mujalladi biyu irin littafin abin nan ah, al-isti'ab fi ma'arifatil ashab tarihin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mujalladi hudu akwai littafin kuma al-tizkar li mazahibi fuqaha'il amsar wanda sharhin muwatta ne akwai kuma littafin at-tamhidu lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid shi ma sharhin muwatta ne shi wannan yafi kula da mas'aloli na isnadoji da ainihin illoli da makamantansu wancan kuma yafi kula da mas'aloli na fiqhu da ke cikin ainihin hadisan dukkaninsu littafansu littafansa ne sannan a kusun tafai da dama waɗanda ba waɗannan ba a cikin ƙira'at a cikin kaza a cikin kaza ya mutu a hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 463 yau da rasuwarsa kamar shekara 900 kenan da 75 insha Allah Allah ubangiji ya gafarta mishi to wannan shine ibnu abdul bar yayi waɗannan maganganun ne a cikin littafin at-tamhid din nan bima bima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid ibnu uh, qayyim al-jawziya zai masa raddi ne nan zai kuskurantar da magana shi ne wanda ya tafi zuwa ga cewa ta yi aikin haji ne ifradi kuma ya kokarin ya kare wannan ainihin magana ta hanyar wasu uh, maganganu da ya kawo da wasu hanyoyi na hadisi ibnu abdul bar yace rawal qasim ibn muhammad qasim ibn muhammad ibn abi bakr jikan sayyidina abubakar al-qasim dan muhammad dan abubakar siddiq wanda baban shi muhammad shine aka haifa a wannan aikin hajin da ake tadi ina fata mun gane wannan wannan babban malami ne daga cikin fuqaha sab'a a garin Madina ya rasu a hijira da shekara 106 akwai hadisan shi a cikin dukkan kutubus sitta to da shi da wal aswad ibn yazid da aswad ibn yazid ibn qais wanda shi kuma wannan muhadrami ne ya ya ya riski manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama amma bai ga manzon Allah ba salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wasallam shi sa za a ci mashi muhadran shi ma yana daga cikin rijalul eh, jama'a ya rasu hijira da shekara biyar. wa amra da kuma amratu bintu abdurrahman bin sa'adin al-ansariya ah, wata daga cikin manyan tabi'ai wadda take ta yawaita riwaya kwaran gaske daga Aisha radiyallahu anha ta mutu ko dai shekara ta ɗari daidai ko kuma ɗari da ɗaya kamar yadda malamai suka ainihin samu saɓani game da haka to waɗannan ɗaliban aisha ne gaba ɗayansu guda uku dukanninsu kulluhum sun ruwaito an aisha ma ya dullu ala annaha kanat muhrimatan bi hajjin la bi umra ibnu abdul barri ce. waɗannan ɗaliban na aisha dukkaninsu sun ruwaito wani abu da ke nuni zuwa ga cewa aisha radiyallahu anha ta yi niyya ne na ihramin aikin haji na ifradi ba umara ba minha daga cikin riwayoyin hadithu amra anha riwaya amratu ya abdurrahman daga aisha ta ce kharajna ma'a rasulillah sallallahu la nara illa annahu alhajj mun fita tare da manzo Allah ba ma ganin komai sai kasancewa shi aikin haji wannan lafazin aikin hajin sai shi ibn abulbar ya fasara shi a matsayin aikin haji kawai ifradi wanda za mu ji kuskurantar da wannan ainihin magana wa hadithul aswad ibn yazid mislu haka hadisin aswad dan yazid irin wannan wa hadithul qasimi sai kuma riwayar qasimu dan muhammad yace aisha ta ce labbaina ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bil hajj mun fara talbiya aikin haji tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qala shi ibn abdulbar ya ce wa ghallatu urwata fi qawlihi anha kuma malamai da sun kuskurantar da urwatu dan zubair wanda shi kuma a nashi riwaya yace kuntu fi man ahalla bi umra aisha ta ce ina cikin waɗanda suka ɗauki harama umara mun ji ta yanzu yanzu na baya qala isma'il ibn ishaq sai al-imam isma'il ibn ishaq al-qadi yace qad ijtama'a ha'ula'i Yanil يعني الأسود والقاسم وعمرة على الروايات التي ذكرنا ولنم ما لم يقول أكتكين تابعي ɗaliban Aisha sun haɗu akan abin da muka ambata na cewa ifradi ne Dan haka fa'alimna bi zalika annar riwayatin lati ruwayat an urwa ghalat sai muka gane cewa abinda aka rawaito daga urwa ya ce umara ce to wannan kuskure ne qala ya ci gaba da cewa wa yushbihu an yakuna al-ghalat dama zancen ai yayi kama da a ce kuskure ne yayi kama da a ce wannan kuskuren ya faru ne innama waqa'a fihi an yakuna lam yumkin hattawafu bil bait wa an tahilla bi umratin kama fa'ala man lam yusqil hadiya yace wannan kuskuren ya faru ne saboda innama waqa'a fihi urwa ya fada wannan kuskuren ne an yakuna lam ha at-tawafu bil bait kasancewar bata samu halin yin ɗawafi ba wa an ta hilla bi umrat sai ya zama kuma a ce ta ɗauki harama umara kama fa'ala mallam yusikil hadiya kamar yadda sauran waɗanda ba su koro hadaya ba su kai fa'amara hannabi su tsalli salama an ta turka tsawaf sai manzo Allah ya ce ta yi watsi da tsawafin wa tamdi alal hajj ta ci gaba da yin aikin hajjin fatawahhamu bi hadha al ma'ana annaha kanat mu'tamira to wannan yanayin sai yasa su ainihin urwatu da sauransu sai suka yi tsammanin to tana da umara ne asla wa annaha tarakat umrataha ta yi watsi da ita ne saboda wannan larura wabtada'at al-hajj bil hajj ta fara yin aikin hajji qala abu umar ibnu abdul barri yace wa qadra wa jabir bin abdullah annaha kanat muhilla bi umrati jabir dan abdullahi ya ruwaito cewa ta dauki harama umara ne kama rawa anha urwa kamar yadda ainihin urwa shi ma ruwaito qalu malaman suka ce wal ghalatu alladhi dakhala ala urwa inma kana fi qawlihi unqudi ra'saki wamtashiti wad'i al-umrata wa ahilli bil hajj yace wannan abin shi yasa ainihin urwa ya shiga cikin kuskure kallo zuwa ga wannan zancen cewa ki warware gashin kanki ki taje ki ba umara ki dauki harama da aikin haji da ya ji an ce haka sai ce to dama kenan yanzu abin da aka ce ta yi ba shi ne abin da take yi da don an ce ta canza ne ta koma aikin hajji sai ce to da umara take sai su kuma suka ce a ba umara take ba warawa hamad ibn zaidin an hisham ibn urwa an abihi haddathani ghairu wahidin an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala laha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala laha yace hisham dan urwa ya ruwaito daga baban shi dan zubair daga ur'urwa ya ce mutum fiye da guda ya bani labari daga manzan Allah sallallahu cewa manzan Allah ya ce da ita da da'i umrataki wanqudi ra'saki wamtashiti waf'ali ma yaf'alul hajj fa bayyana Hamadu, kaga Hamadu dan zaid ya bayyana anna urwata lam yasma hadha hadal kalama min aisha cewa urwa bai ji wannan zancen daga aisha ba qultu ni al-imamu a ainihin wato shekul islam ibn qayyim al-jawziya sai na ce min al-ajabi na daga cikin mamaki raddu hadhihi an-nusus as-sahihati as-sariha allati la madfa'a laha tun kuɗe waɗannan nassoshi ingantattu masu zance warewaki a tun kuɗe su wanda ba su da matun kuɗa wala mat'ana fiha ba su da masuka wala tahtamilu ta'wilan al-batta ba sa daukan wani ta'awili albatta abadan ba sa daukan wani ta'awili bi lafzin mujmal a tunkude su da wani lafazi dunkulalle laysa zahiran fi annaha kanat mufrida wanda lafazin nan baya nuna a zahiri cewa ifradi take shine lafazin cewa mun fitar da manzo Allah ma nara illa alhajj fa inna ghayata mahtajja bihi man za'ama annaha kanat mufrida qawluha gayar abinda mutumin da yake kafa hujja cewa ifradi take gayar abinda yake kafa hujja da shi shine fadinta a cikin wancan hadisi cewa kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama la nara illa annahu alhajj mun fita tare da manzon Allah ba ma ganin komai sai kasancewa aikin haji za a ji sai malai yake fayalillahi alajab mamakin Allah ay dhunnu ayuzannu bil mutamatti annahu kharaja li ghairi al-hajj in kace da tace ai mun fita ba ma tsammanin komai sai aikin haji wannan dalili ne akan cewa ifradi to kenan wanda ya fito da niyyar tamattu'i shi ba haji zai ba haji zai mana shi ma shi ma ya fito da niyyar aikin haji ne kuma koda tana yin ifradin ne ta faɗa cewa a cikin su akwai masu ihramin tamattu'i bal kharaja lil hajji mutamatti'an yadda abin yake ya fita ne dan zai aikin haji amma tamattu kama annal mughtasila lil janabati idza bada'a fatawadda'a la yamtani wa an yaqula kharajtu li ghusl lil janaba kamar yadda mai wankan janaba in yaje zai wankan janaba zai fara alula amma in yazo ba da labari zai ce na shiga bayi ne ne wankan janaba ba zai ambaci alula ba kenan dama alula tana ciki haka umara take cikin aikin haji sai malai ci gaba da cewa wa sadaqat ummul mu'minina radiyallahu anha gaskiya ne abinda Aisha radiyallahu anha ta fara iz kanat la tara illa annahu al dan ku da gaske ne babu abinda take gani sai aikin haji hatta ahramat bi umra amma kuma ta dau harama umra bi amrihi sallallahu alaihi wasallama da umarnin manzon Allah wa kalamuha yusaddiqu ba'dahu ba'd zancanta yana gazgata juna an fita yin aikin hajji, amma a cikin aikin hajjin akwai dukan nau'o'in a karan farko ana tafi ana tafi manzo Allah kuma ya bada ainihin shawara a canza zuwa nau'i kaza ana tafi ana tafi kuma ya bada umarni na karke cewa wajibi masu irin hali kaza su canza zuwa nau'i kaza wa amma qauluha labbaina ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bil hajji faqad qala jabirun anha fi sahihai dangane da faɗin take cewa mun fara talbiya mun yi talbiyan aikin haji tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama hakika Jabiru ya ce game da ita a cikin Bukhari da Muslim innaha ahallat bi umra Jabiru ya bada labarin cewa ta ɗauki harama umara ne wa kazalika qala Tawus anha fi sahihi Muslim hakanan Tawus bin Kaisan shi ma ya ambata daga gare ta a cikin sahihu na al-Imam Muslim wa kadhalika qala Mujahid anha haka Mujahid ibn Jabar falau ta'aradat ar-riwayat anha to koda an samu ma da gaske ne riwayoyin sun yi karo fa riwayatu sahabati anha aula riwayan sahabbai daga gare ta yafi shine ga Jabiru an yi ukhadha shi yafi dacewa a dauka biha ay hujja da ita min riwayati tabi'ina fiye da riwayat tabi'ai kaifa wala ta'aruda fi dhalika batta. to ina ma za a ce haka bayan kuma gaba ɗaya babu ma sabanin fa innal qa'ila dan idan mutun yace fa'alna kaza yusaddaqu zalika minhu bi fi'lihi wa bi fi'li ashabi idan mutun yace fa'alna kaza mun aikata kaza to za iya gazgata wannan abin ya zama shine yayi ko kuma mutanen shi ne suka yi qur'ani ya zo da irin wannan da Allah yake ba da labarin yahudawa wanda suka yi laifin sun shuɗe tun talatare amma sai Allah ya ce wa id qataltum nafsa sai kawo damir na mukhatab kamar ka ce yahuda wanda ke rayuwa a madina su ne suka yi laifin alhalin wasu can ne suka yi shi wa id qataltum nafsan fadara'atun fiha wallahu mukhrijum ma kuntum bai ce wa id qatala aba'ukum nafsan ba fadara'u fiha wallahu mukhrijum ma kan ana haka ko yanzu in ka ce ai jiya ba ku ganni ba wallahi muna ta biki ne ta yi ba kai kake auren ba ta yi kai ma a bikin ma dan kallo ne amma za ka ce muna ta biki ko an yi mana rasuwa hala wani makwabci ne ya rasu wanda ba ka da gadon shi bai da gadon ka babu dangi iya ba na baba zama anguwa ne kawai an yi mana haihuwa ko sai zama ba mata ka ce ta haihu ba ba matar babanka ba dan ba haka ba kaninka aka haifa ba ba danka ba ba jikanka ba amma suka ce an yi mana haihuwa nisa Allah ya ta'adiri da wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bai ce wa walidi ba ba kan uba ba dan ta yi uban ba shi da dauke da wani ba sai ce al mauludi lahu wanda aka yi wa haihuwa dan waɗanda ake haihuwa suna da yawa ko mun gani to shine irin wannan dan ta ce mun ɗauki harama aikin hajji tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai nufin kowa dai dai wasu a cikin irin aikin hajji irin aikin hajji ne ina fata jama'a mun gane wannan da zaka ce ai an yi walima an ci abinci har an bashi bai nufin kuma kowa ya kushi ta yi wani kuma a cikin ranar koko bai samu ba amma wani kuma ya ci ya bashi ina fata mun fahimci wanda ke jama'a wa min al-ajabi malam yace daga cikin abun mamaki har ila yau annahum yaquluna fi qawli ibn umara wadannan masu wannan zance in aka koma magana Abdullahi dan Umar da yace tamatta'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bil umrati ila al hajj manzo Allah yayi tamattu'i daga umara zuwa haji ma'anahu sun yadda a can a ce tamatta'a ashabu sahabbai ne suka yi tamattu'i shi bai yi ba fa adafa al fi'la ilayhi amma sai ya danganta aikin izuwa ga ainihin manzon Allah li amrihi bi saboda manzo Allah ne ya ba da umarnin yanzu a ce ainihin shugaban kasa ko gwamna ya yi kaza ko dan majalisa ya tona mana rijiya ko ya kawo mana kaza ko ya ba ƴaƴan mu scholarship duk wannan ayyukan baya mubasharantar su baya mubasharantar ko yanzu Buhari har yanzu bai taba shiga sambisa ba amma ce ake Buhari yayi maganin yan boko haram ba shi yake maganin su ba da umarnin shi ko to sai a danganta magana zuwa gare shi gwamnan gari kaza ya yi kaza ya ba da umarni ne a yi ina fata mun gane wannan fahalla qultum fi qawli aisha labbaina bil hajji to me ya hana game da zancen aisha da aka ce labbaina bil hajji ku ce annal murada bihi jinsu sahabatin alladhina labbu bil hajji ana magana ne akan sashin sahabbai wanda suka yi talbiya da aikin hajji ifradi wa qawluha fa'alna cewa da take yi mun aikata kama qalat kama ita ce kharajna mun fita ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa safarna ma'ahu wa nahu da ire-iren waɗannan wa yata'ayyanu qat'an dole ne a ce kai tsaye a ce wa illam yakun wa illam takun hadhihi riwayatu ghalata in dai ba kuskure bane qat'an an tuhmala ala ala zalika al ahadithi as-sahihati as-sariha a ɗauki waɗannan riwayoyin masu dungu a sanya su su ba da ma'anar waɗancan ingantattu masu bayani ƙarara na su urwa wa huwa a'alamun nasi bi hadithiha wanda shi urwa dan zubair na da gaske wanda suka fi kowa sanin hadisan aisha domin ɗanta ne na ainihin ɗan ƙanwata asma'u yar abubakar ita ce mahaifiyarsa sannan kuma aisha tare ne shi ta riƙe shi ta yi mishi karatu ba ɗan ƙanƙani ba yafi kowa sanin hadisanta wa huwa alamun nasi bi hadithiha wa kana yasma'u minha mushafahatan bila wasita urwa dan zubair ya kasance yana jin hadisan aisha ba tare da ainihin wato wani yana shiga tsakankanin su amma qawluhu fi riwayati hammadin haddathani ghayru wahidin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qala laha da'i umrataki fa inna ma yuhtaju ila ta'lili wannan riwayar da aka ce ya ce fiye da mutum ɗaya ya bani labari daga ainihin wato manzon Allah cewa ya ce da Aisha ki warware umaraki to wannan za a buƙaci zuwa ga ƙoƙarin kawo fassarar shi ne da bayanin shi waraddihi ko kuma tunkuɗe shi idza khalafa riwayati sabita anha inda ya saba ma riwayoyi tabbatattu daga gareta sai ya zama bai saba ma ruwayoyin ba ya dace da su ne fa ma idza wafaqaha wa saddaqaha amma kasancewa ya dace da ruwayoyi ingantattu ya gazgata su wa shahida laha ya zama shahidi akan waɗannan annaha ahramat bi umra shahidi akan cewa ta yi niyyar umara ne fa hadha yadullu ala annahu mahfuz wannan ya tabbatar da cewa abu ne mahfuzi tabbatacce ne wa anna alladhi haddatha bihi dabatahu wa hafizahu kuma cewa wanda ya ainihin bada wannan riwaya ya kiyaye kuma ya haddace hadha ma anna hammad ibn zaid infarada bi hadhihi riwayat mu'allala duk da yake cewa kuma hamadu dan zaid shi kadai ya kadaitu da wannan riwaya mai ainihin illa wa hiya qawluhu fadin sa da yake cewa fa haddathani ghairu wahidin mutum fiye da daya bani labari wa khalafahu jama'a sauran jama'ar da suka yi riwaya daga urwa sun saba mishi farawahu muttasilan an urwa an aisha suka ruwaito shi daga urwa daga aisha muttasil kaga kenan sai ya zama wannan riwaya ta Hammadu in ma matsala ne sai a dakatar da ita akan shi ainihin Hammadu din a ce waɗancan kuma sun ƙara ziyada cewa ya ambaci daga Aisha din falau quddirat ta'arud da zamu kaddara cewa akwai saɓani, fal na aula sawab mafiya yawan su suka fi cancanta su zama akan daidai lillahi al'ajab ya ƙara cewa mamakin Allah kaifa ya taghlibu taghlitu a alamin nasi hadisa hadithiha ta yaya za a kuskurantar da wanda yafi kowa sanin hadisin Aisha wa huwa urwatu fi qawlihi anha shine urwa a cikin zancen shi da ya faɗa akan ta yace wa kuntu ta ce wa kuntu fi man ahalla umra sa'igan ya za a ce wannan kuskurantar ta zama abu ne da za a iya karɓa bi mujmalin muhtamali ya zama kuma abin da za a ɗauko a kuskurantar da wannan zancen shine wani lafazi dunkulalle wanda ke iya ɗaukan ma'ana wata da wata wa yi bihi sai a ɗauko wannan dunkulallen nassin sai a yi wurgi a yi jifa da shi a kan alan nassi sahihi sare a lalata nassi ingantacce wanda ya zo ƙarara alladhi shahida lahu siyaqul qissati wanda jeren giyar abin da ya faru a cikin labarin yake tabbatar da cewa wannan nassi sarihi shi yafi inganci min wujuhin muta'addidatin qad taqaddama dhikru ba'dha ta fuskoki da yawa muna tabbatar da cewa magana eh, urwa tafi inganci kuma an ambace wasu fuskokin amma sai ya dauko wani nassi dunkulalle wani lafazi mai daukan harshen damo sai a ce wai shi za a dogara da shi a tunkuɗe wannan fa haula'i arba'atun rawau an ce ga mutane guda hudu da suka yi riwaya daga gare ta annaha ahallat bi umra cewa tayi harama umara ne jabir sahabi jabir abdullahi wa urwa wa tawus wa mujahid waɗannan dukkanin su gaba daya falo kanar riwayatul qasim wa amra wal aswad mu'aridatan li riwayati haula'i a kaddara ma cewa riwayan kasimu da amratu da aswad sun saba da riwayar jabiru da urwa da tawus da mujahid to ko da haka ne lakanat riwayatuhum awla bit taqdimi likasarati da za a dauki riwayar su jabiru da urwa da tawus da mujahid dan su su hudu ne waɗannan kuma su uku ne da sai a dauki riwayar su a bar wannan wali anna fihim jabira saboda kuma ga sahabi a cikin su wali fadli urwa ga kuma falalar cewa urwa yafi kowa sanin hadisan hadisanta wa ilmuhu bi hadisi khalatihi radiyallahu anha daidai san hadisan yar uwan mahaifiyarsa radiyallahu anha wa an ummihi asma malam yace wa min al ajabi daga cikin abin mamakin abin da ibnu abdul bar ya fada qauluhu fadin sa da yace inna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa lamma amaraha an tatruka at-tawaf cewa shi annabi Alayhi salatu wassalam yayin da ya umurce ta tabattawafi wa tambiya alal hajj ta ci gaba da aikin haji tawahhamu li hadha annaha kanat mu'tamira yace wai sai su urwa da masu goyon bayan maganar su inji ibn abdul barri sai suka rude akan cewa to da can umara take shi sa yanzu yace ta ba umara ta kama aikin haji fa nabiyyu sallallahu alaihi wasallama inma amaraha an da al umra wa tunshi'a ihlalan bil hajj manzo Allah ya yi umarni ne a gare ta ta ainihin watsar da umararta ta fara sabon aikin haji ifradi faƙala laha sai ce da ita wa ahalli bil hajji ki ɗauki harama aikin haji walam ya ƙulbe ce da ita ba istamirri alayhi ki ci gaba da aikin haji wala amdi fihi bai ce ki gudana akai ba wa kaifa yughallatu rawil amri bil imtishati bi mujarradi mukhalafatihi li madhhabir radd to dan menene za a kuskurantar da wanda ya ruwaito umarnin da aka yi mata da yin taje kai saboda kawai ya saba wa mazhabin wanda ke raddin wannan magana shi mai raddin a mazhabin shi bai da taje kan ba fa aina fi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa ijma'il ummati ma yuharrimu 'ala al-muhrimi tasriha sha'ari. to kaji inda ke gun bayan maganar ibnu hazmin din a ina ne a cikin littafin Allah ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ijma'in al'umma inda aka samu bayani akan haramcin cewa wanda ke cikin ihrami baya ta da gashin kanshi a ina ne wala yasughu taghlitu thiqati li nusrati al-ara yace sam bai dace ba a dinga kuskurantar da amintattun masu riwaya dan kawai a goyi bayan ra'ayi wa taqlid dan kuma biye mazhabi dan al'imamu imamu ibn abdul ba malike babban ba malike jama'a inda yake saboda koshi da ya a ilimi za ga wani lokaci yakan fandare wa malikiya da akai kai can akwai wurare da dama a cikin tafin shi da yaka amma wani lokaci kuma ya kan bayyana a malikiyan yayi mata intisari ya goyi bayanta yana yin haka hakanan abubakar ibn al-arabi shi ma yana yin haka abubakar ibn al-arabi ya, ba da labari a cikin tafin shi a kamul qur'an cewa ya je wani wuri aka ba shi dama ya limanci ya ƙi sai daga baya ki gawa ɗalibai cewa saboda idan ya yi limancin akwai abubuwan da shi ya yarda da su zai yi amma waɗannan malikiya ne ta yi ba za su so a yi haka wataƙila zai yi ƙabdu zai yi titul israha zai kaɗa yatsa zai yi kaza zai yi sallama sai ya waiga sannan ya sallamar da sauransu abubuwan da suka saba wa fatawoyin malikiya sai ya zaɓi kawai kada ya limancin ya ɗauki ainihin wannan ah, abin nan ɗin ah, ah, khilaful aula ɗin kar yi limanci ya fi mashi sauki ya yi limanci ya saba wa abin kuma shi musamman Abubakar ibn al sun yi tashin hankali ba ɗan kankani ba shi da Ibn ya yi ma Ibn al-Hazmin galatsi da sharri da sauransu in ka karanta tarihi Ibn hazmi a cikin siyaru a'lamin nubala Imam zahabi ya bayyana haka kuma ya maiwa da Ibn abin al-Arabi martani akai domin Ibn al ya kyari Ibn hazmin cewa shi ya je ƙasa gabas ya dawo ya tarar da wani jahili ya tara jahilai yana sa suna zagin malamai ana barna ana kaza ana kaza da ibnu da al-imam zabi ya gama kawo sai yake cewa yace da ibnu al-arabi cewa kai dai baka yi malaminka ko malamin babanka adalci ba da ibnu azmi ya kanta da habbaban shi sannan yace wa abu fa abu bakrin ala jalalati abu bakar ibnu al-arabi duk da iliminsa. sa la bulugu kun hazmin wala nasifan yace wallahi bai kai matsayin ibn hazmin bai ma kai rabin shi ba a ilimi saboda ibn hazmin ya fuskanci matsaloli kamar da muka safara a hannun waɗannan mutane to ibn abdul barri ne anan al-imam ibn al-qayyim yake mashi gugar zana cewa bai dace a dinga kuskurantar da amintattun masu riwaya a ce sun yi kuskure saboda hadisin da suka ruwaito ya saba wa ra'ayin da ka riga ka gina akan shi mutane suna yin haka ai sosai ko saboda hadisin da suka ruwaito ya saba wa takaidancin da kake da wani malami ko ta mazhaba yace ba daidai bane wannan wal muhrimu wa in amina min taqti'i sha'r lam yamna lam yumna min tasrihi ra'si yace shi mai ihrami koda ya amince da cewa gashin shi ba zai zube ba to ba hana shi fa ya taje gashin kanshi wa illam ya'man min suqut shay'in min ash-sha'ri bitasrih kai koda ma bai amintu ba ya halasta ya taje kanshi in ya buƙaci ya taje gashin kanshi gashin sajan sa babu laifi duka ya halasta fa hadhal manu minhu mahallu niza'in wajtihad wannan hanin na taje gashin kai bugire ne na ainihin wato jayayya tsakanin malamai da kuma kowa kokarin abinda iliminsa da fatawarsa da ainihin dubar da yake zuwa ga nassoshi ta tiki wasu suka lura cewa mai aikin haji an umarce shi da ya bi abubuwa na gayu daga ciki akwai sanya turare da yanke farci da makamantansu waɗannan kuma fitrori ne da ake so a gyara su a sa turare a yanke farce a aske gashin mara a ainihin yi kaza a yi kaza to sai aka hana shi sai suka ce to wannan yana zuwa ga an hana shi duk wani abu na gayu sai suka yi ilhaki suka ce to ai taje gemu ma gayu ne kuma an hana shi ya taba gashin kanshi ko gashin sa in ya taje kuma akwai yiwuwar gashin ya zube sai suka yi ilhaki da shi sai suka ce a waɗancan dai da aka tantance su ne kawai abinda aka hana don akwai wasu sauran fitar ɗin wanda ba a hana ba kuma ana yi alal misali ba a hana ya goge bakinsa ba ya aswaki ba a hana ya istihmam ya shiga ruwa ya wanka ba ko ya shiga bayi ya wanka ba in ya buƙaci zuwa ga haka ba a hana idan ihramin sa yayin datti ya wanke ba kenan ba duk abin da ke bayuwa zuwa ga tsafta ne aka hana ba sai wanda nassi ya hana wanda wannan kuma magana ta fi kusa da gaskiya ina fata mun gane wannan idan mutum yana da buƙatar taje gashin kanshi zai taje in yana da gemu wadatacce ya buƙaci zuwa ga taje shi zai taje shi babu laifi insha Allah malam yace wad dalilu yafsilu bainal mutanazi'in ko almutanazi'ain idan ana irin wannan rikicin to dalili ke raba gaddama dalili kuma shine hujja daga alqur'ani ko sunna ingantacciya ko ijma'i malaman farko to kuma babu duka a wannan da haka sai a mai da shi asali mai asalin shi halasci ina fata mun gane fa in lam yadulla kitabun wala sunnatun fa in lam yadulla kitabun wala sunnatun wala ijma'un ala man'ihi fa huwa ja'iz ma damar ba a samu qur'ani ko sunna ko ainihin ijma'i ya nuna haramci ba to ya halasta da haka babu wani iskali akan ce mata da yi warware gashin kanki ki ainihin taji domin da ya kamata da a ce wannan abin sun san shi a matsayin babu kyau to da shi ma sun yi tambaya akai domin aikin hajjin ya bayi zuwa ga duk abin da ya ce musu su yi idan da sun gada a jahiliya da aikin hajjin da aka saba da cewa babu kyau sun dinga tambaya a kai kamar shi kan shi yin tamattu idan cewa yanzu nan mu shiga makka wa na taqataru mu shiga makka azzakarin mu yana ɗigan mani muna kwanciya da mata za Allah ya ce musu i sai da suka yi mamakin wannan hankalinsu ya kasa daukar shi haka ainihin wato abin da yake faruwa na da manzala sai ya nuna musu cewa babu komai su shiga cikin mutane kada su ce su ƙurayshawa ne da suke a jahiliya ba sa zuwa cikin ainihin kwarin inda ake eh, tsayuwa arfa suna tsayawa ne a gefe da tunanin cewa su na musamman ne ba su ga cin talakawa ba wannan ma sai da manzo Allah ya hana su abubuwa da dama sai da ya hana suka yi tambaya a kai. to kenan wannan ma da sun san babu kyau to da wani ya yi tambaya a kai ce yanzu ya manzo Allah kuma ta ji gashin kai kuma to babu wannan tambayar ba yi ba wannan ma yana ishara zuwa ga kasancewar shi dama abu ne sananne ana taje gashin kai din insha Allah faslun وللناس في هذه العمرة التي أتت بها عائشة من التنعيم أربعة مسالك هاين دينا تيغبا da sauke lamba ishi ga wata gaba malamai suna da tafarki guda hudu dangane da hukuncin wannan umara da Aisha radiyallahu anha ta je ta dauko ta daga Tan'im ahaduha maslaki na farko أنها كانت زيادة tatyiban لقلبها wa لها laha wannan ya kasance ƙari ne manzo Allah sallallahu ya mata ƙari ne tatyiban liqalbiha dan manzo Allah sallallahu ya dadada mata zuciyarta wa jabran laha dan kuma ya ainihin daure mata zuciya zuciyarta ta karaya ta shiga cikin kunci ka san yadda mata suke tana ganin duk sauran matan sun yi aikin haji da umara cikakkiya ita kuma aikin haji kawai babu umara ta shiga cikin kunci da damuwa to kuma su mata a ka'idar musulunci ba a so su shiga kunci da damuwa za ga qur'ani yana bayyana haka zalika menene litaqarra aynuha wala tahzan uwar annabi Musa ko litaqarra aynuha dan idan ta yaji sanyi wala tahzan kuma ka bakin ciki eh, eh, menene Allah ya ce ma ita kuma uwar annabi Isa fakuli washrabi waqri aynan ki ci ki sha daga wannan dabino da ruwa wa qarri aynan kuma ki ji dadi ba a san mata suna shiga cikin kunci da wahala wannan daga cikin mabadi na musulunci to da ta nemi wannan falala ta nemi wannan ainihin uzurin sai manzo Allah ya ce mata babu laifi ta je yayi mata wannan ne a matsayin kari dan ka a tafi har ma zai ta mishi damuwa ta ta mishi ainihin wato abin ga korafi sannan kuma ta yi wannan sai ya zama dalilin a cikin kishiyoyi sai a yi mata gori ce kina takamar cewa ya fi ji da ke fiye da kowa nan kika nemi alfarma bai miki wannan abu mata abin magana ne wa illa fa tawafuha wa sa'yuha wa qa'a an hajjiha wa umrati tawafin da tayi da sa'ayin da tayi na ainihin ifada ya wadatar mata ga aikin hajjinta da umararta wa kanat mutamatti'atan tunda tamattu'i tayi summa adkhalat da hajja ta fara tamattu'i sai kuma ta shigar da aikin haji alal umara ta koma da shi kirani sakamakon abin da ya faru gare ta na ainihin jini fasarat qarinata sai ta waye gari ta zama mai kirani wa hadha asahul aqwal wannan shi zancen da yafi kowanne inganci kafin ma aje da nisa wal ahadithu la tadullu ala ghairi hadisan ba sa nuna komai sai wannan wa hadha maslaku shafi'i wa ahmada wa ghairihima wannan shine tafarkin imamu shafi'i muhammad ibnu idrisa ash-shafi'i rahimahullah wal imamu ahmad ibnu muhammad ibn hanbalin almarwazi marwazi rahimahullah wa ghairihi masu da wasu malama al-maslaku thani tafarki na biyu annaha lamma habat cewa ita aisha yayin da jini ya zakke mata amaraha an tarfuda umrata manzo Allah ya umarci ta ne cewa ta yi watsi da umrata wa tantaqila anha ila hajjin mufrad wai ta koma zuwa ga aikin haji ifradi falamma ahallat min al-hajj yayin da ta gama wannan aikin hajjin ifradi amaraha an ta'tamira qada'an li umratiha allati ahramat biha sai kuma ya umarci ta ta je ta gyara umararta da ta ihramin ta amma bata cika ta ba ana ta bashin umarar da ta fara kenan wa hadha maslaku abi hanifata wa man tabi'a wannan shine tafarkin al-imamu abu hanifata nu'man ibn thabit al-kufi rahimahullah da shi da waɗanda suka bi shi akan wannan wa ala hadha al-qawli karkashin wannan zancen na ainihin kufawa fa hadhihi al-umratu wannan umara kanat fi haqqiha wajiba rama ta dole ne wala budda minha dole ta cika ta domin ta dauko ta bata gama ba ta yanki dole ta samu lokaci ta rama ta wa ala al-qawl al-awwal abisa wancan zancen na farko fa na su al-imamu ahmad da shafi'i kanat ja'izatan umarar ja'iza ce ba dole bace in ta ga dama ta karasa in bata ga dama bata bata don ta riga ta canza ne zuwa kirani wa kullu mutamatti'ati duk wata mata mai aikin hajin tamattu'i habat wanda jini ya zo mata walam yumkin hattawafu qabla ta'rif bata samu halin yin tawafin umara ba kafin takwas ga wata kafin a fita mina kafin a je a yi arafa fahiya ala hadainil qawlaini to zata yi aiki da ɗaya daga cikin fatawoyin ne guda biyu ko dai ta ɗauki wasu imamu ahmad ibn hanbal da shi da shafi'i wadda tafi inganci shine ta canza ta yi konvatin aikin hajji ta zuwa kirani tawafin da ta yi na ifada ya wadatar mata akan karasa wannan umara da kuma aikin hajjinta ko kuma ta canza zuwa ifradi a matsayin ta shiga kunci kenan in ta gama wannan ifradi ta yi ta ɗauko umara daga akarabul hilli shine na'im da ta biya waccan umara da ta karya malam yace ma an tudkhila khilal hajja alal umra wa tasira qariha ko dai ta shigar da aikin hajjinta cikin umara ta zama mai kirani wa imma an tantaqila min al umrati ila al ko kuma ta ciratu daga umara zuwa aikin hajji ifradi wa tasira mufradatan ta zama mai ifradi wa taqdi al umra ta biya umara wal maslaku thalith maslaki na uku annaha kanat qarina suka ce tun farko da man kirani take lam yakun buddun min an ta'tiya bi umratin mufrada da haka babu makawa dole ta yi umara daban na umaratar karini la tujzi'u an umaratar islam saboda ai umara da mai kirani yake yi ba ta sauke mishi wajabcin umara da ke kanshi a matsayin shi na musulmi ga wannan zancen daga ji shi ma ka mai kuskure domin da ba ita kadai za ta haka ba da kenan duka sauran waɗanda suke kirani su ma da su ahadur riwayatayn an ahmad wannan ɗaya ce daga cikin rayu guda biyu daga imamu ahmad al-maslaku maslaki na hudu na ƙarshe annaha kanat mufrida daman ifradi take wa inna mamtana'at min tawafil qudumi li adl al abin da ya hana ta yin tawafil qudumi shine haida wastamarat ala ifradi hatta tahura da haka ta ci gaba da yin ifradi har ta gama gaba ɗaya ta tsarki wa qadatil hajja ta biya aikin hajjin ta wa hadhihi al-umratu hiya umratul islam wannan umara ita ce umara ta wajibi a musulunci wa hadha maslaqul qadi abi qadi isma'il ibn ishaqa wa ghayrihi min al-malikiyya wannan shine tafarkin alkali isma'il dan ishaqa da wani shi a cikin malikiya wala yakhfa ma fi hadha al-maslaki min ad-da'fi bal huwa ad'aful masaliki fil hadith baka kasa ganin abin da ke cikin wannan tafarkin na kuskure na rauni Ya ce wannan shi ne yafi rauni ya jero su ne daga mafi inganci sai kuma mai inganci sai mara inganci sai mafi rashin inganci ya jero su ne haka tartiba wa hadithu aisha ya ukhadu minhu usulun azimatun min usulil manasik zai fita mana da fiqhun hadisin dangane da aikin haji yace wannan hadisi na aisha akwai ainihin fiqhu mai yawa a cikin sa dangane da ƙa'idojin aikin hajji a musulunci a ahaduha ƙa'ida ta farko da za a samu iktifa'ul ni bi tsawafin wahidin wa sa’ayin wahidin cewa mai kirani yana taƙaituwa ne a kan sa'ayi guda ɗaya da kuma tsawafi guda ɗaya ma'ana wanda zai yi a tare da ainihin ifadar sake ah, mai aikin haji kirani idan ya zo aikin haji ya riga ta da dabba in ya bi abu na farko da zai ya bayan ya fi sai ya dakata iya nan ba zai sa'ayi sai an taho ainihin wato daga mina an zo an kwana a arafa an taho an yi ifada in ya zo makka sai ya tsawaful ifada da kuma ainihin wancan sa'ayi to wannan sa'ayin ya wadace shi ga sa'ayin umara da sa'ayin aikin Hajji amma kaga yanzu yayi dawafi guda biyu kenan to ko da bai samu halin yin waɗannan ɗawafin guda biyu ba to wannan ɗawafin da zai yi na ba ya wadace shi ko kuma idan ya riga ya ɗawaful ƙudumi idan ya zo wajen Ifa ba to ba sai ya yi ɗawafi ga ɗakin Allah ba sai ya wuce kawai mas'a ya sa'ayi bai na safa wal marwa sai ya zama ɗawafin can da ya na farko da wannan sa'ayin da ya na biyu sun haɗa mushi ɗawafi ɗaya daya wannan ya wadace shi shine akallan abin da ya wadace mai ainihin aikin haji na kirani ina fata mun gane asani ƙa'ida ta biyu suqutu tawafil qudumi anil ha'id tawaful qudumi tawafin shiga makka ya fada akan matar da ta isa kasan makka tana haila shi sa mata su ji wannan ba buƙatar shan wani magani don hana haila don zaki je aikin haji ko don ramadana ya zo babu buƙata domin shari'ar musulunci ta tanaji hukunce-hukunce tabbatattu ga mata masu irin wannan larura don me za ki sha magani ki ƙiyin haila sai zama kuma maganin yana da matsala ta side effect an tambayi a shekul allama muhammad bin salihin al'usaimin game da wannan matsala hukuncin mace ta sha magani don ta dakatar da hailata don ta mubasharanci ibada ta azumi ko itikafi ko umara ko aikin haji abin da ya bada amsa kenan cewa ya halasta idan maganin bai da matsala sai ya tabbata ko maganin yana da matsala kaga bai halasta ba kenan ina fata mun gane wannan kama anna haditha safiya zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama aslun fi suqut tawafil wada'i anha Kama yadda shi kuma hadisin safiyatu bintu huyay matar manzon Allah radiyallahu anha wa sallallahu alaihi wa alihi sallama shi kuma shine ka'ida game da faduwar dawafin bankwana ita kuma sai da gama aikin hajjin tsaf sai kuma ta ita ma ta hala manzo Allah yake cewa zaki tare mu ne aka aka ainihin tafi bata yi dawafin wada'i ba to dan haka ko a yanzu ne idan mace ta je aikin haji sanda ta je sai ta yi jini kafin ta yi tsawaful qudumi idan ta tsarkaka kafin tara ga wata sai ta yi tsawafin idan ba ta samu tsarki ba idan aka dawo ta yi wannan na tsawafin da ifaba ya wadatar mata da ta riga ta juya aikin hajji in ta samu halin fita ta na'im sai ta ɗauko ta yi umara daban babu laifi ta yi wannan kamar da aisha ta yi idan ko sai da aka gama aikin hajji sai jini ya zo mata idan jirgin da take a ciki bai tafi ba ba a kira su ba har ta gama tsarkakuwa sai ta yi wannan tsawafin babu laifi idan ko an kira su babu bukata a yi ciwa-ciwa a canza mata jirgi sai ta taho gida abinta babu komai haka yake a cikin fiqhu hula sunna ina fata mun gani. mala ya ci gaba da cewa a salisu ƙa'ida ta uku anna na idi halal hajji alal umrati lil ha'idi jaiz cewa mace mai haila ya halasta a gare ta ta shigar da umararta zuwa cikin aikin haji ta shigar da aikin hajjinta cikin umara amin kama ya ji li kamar yadda ya halasta ga wadda take cikin tsarki wa aula kuma shi ya fi dacewa ma li'annaha ma'azura muhtaja ila zalika wato ita mai haila ta fi kowa cancantan a bata dama ta juya aikin hajjin ta zuwa kirani sau ta samu kanta a cikin wani bukatuwa ne da uzuri bai da ta iya arrabi'u ka'ida ta hudu annal ha'ida taf'alu al hajji kullaha mai haila za ta aikata dukkanin ayyukan aikin hajji ga baki ɗayansu illa annaha la ta tsufa bilbai amma ba za ta yi tsawafi ga ɗakin Allah ba alhamis ƙa'ida ta biyar annat tan'ima min alhill tan'im tana matsayin hillu ne wato wajen ainihin harami ne wannan kuma na nuni zuwa ga cewa komin ƙunci ba a ɗaukan harama a cikin ƙwariya harin kamar jidda kamar da 'yan najeriya suke yin wannan shirman kuma da fatawan malaman najeriya malamai bai na ƙausai amma malaman musulunci na duniya ba su da wannan ba su yadda ba sam akwai littafai mun ishara akan wasu a baya wanda suka bayyana wannan ka'ida amma malaman najeriya su ne suke yin wannan saboda gwamnati ta ba su kujerun aikin haji da sunan masu wa'azin da ba sa yi idan an je to don kada a hana su na baɗi hukuma alhazi tana so ta rage wa kanta taklufa ta rage wa kanta expensive da sauransu sai ta ce su ba da fatawa kan cewa maka a jidda yanzu miƙaci su kuma sai su shafa idan su toka sai su ba da wannan fatawa an jahalin wa amma ba daidai ba ne zama da ka abin da ya dace ga mai aikin hajji daga najeriya ya shi ne ɗayan abu biyu ko dai tun daga airport sai ka sa ainihin wato ihramin da an je airport sai ka shiga bayan airport kai wanka ka sa ihramin ka ji kunya kowa ina fata mun gano nan jama'a ka shiga jirgi a haka da zaran an je daidai wannan kogi na bahar maliya da ake cewa albarul malih za su ba da labari su ma'aikatan jirgin za a sanar cewa an zo daidai albarul malih wanda yana bakin gabar inda da an wuce gabar shine za a samu juhufa da rabiq waɗanda a yanzu ruwa ne da su riga ruwan ya cinye su to daga nan kawai shikenan sai ka dauki ka ce labbaika allahumma umrat shikenan ka cigaba talbiya in kai wannan ka daga kunci musamman ga wanda ya tafi a makare wanda al'adar tafiya aikin hajji daga Najeriya a makare in aka ku a makare ba za a kai ku Madina ba sai bayan aikin hajji daga nan jidda kwasa ku za a yi a a auna ku makka to sai zama ka isa cikin miƙatin shine airport din jidda yana cikin miƙati ne yana cikin harami ne to ka isa cikinsa da ihraminka to ka koce wa duk wani hayaniya wannan ga wanda ya tafi a makarakin ga wanda ya tafi da wuri wanda aka ɗauka su a farko farko ko kuma za ka tafi umara irin wadda ake ɗan nan yanzu da azumi ko kafin azumi da makamantansu a bisa tartibat din a bisa yadda ake bin abubuwan da kun je jidda za a kwashe ku ne a motoci a fara kai ku madina to wannan baka da wata matsala hasali yanzu ma wasu jiragen ma na farko farko sukan sauka ne kai tsaye a airport din madina da yankon airport din jidda don ka je sai ka je madina ka yi ziyarar masallaci ka yi ziyarar quba ka yi ziyarar ainihin baqi'a ka je diyawan duniyan da za ka yi kai ina ba ta mun gane wannan ka tsaya kuma a kan iyakar sunna ah, mun yi muna ta wannan karatun a cikin iktida'u dangane da waɗannan masail din to in ka gama wannan ka gama siyayyaka za ka yi kwana hudu ne kwana goma mako guda a madina duka gama tambelanka ka gama ka yi ibada da za ka yi ka yi ziyarar da za ka yi in za ka je ka yi ah, mukabala ne a jami'ar islamiyya ka je ka yi ka shiga shago wanda ake kwana ana kasuwa ka je ka sai duk abin da zaka siya komai goma suna nan gaba daya ba sa bacci a garin saboda tsabar kasuwanci jama'a ba irin nan bane sai tsakar dare ma ake zuwa kasuwa tsakar dare karfe 1 na dare ake fita tafi kasuwa sai an gama sallah a masallaci za su su ajin motoci su dinga diban mutane kyauta suna kai su kasuwa in ka gama kuma su dauko ka da kayan ka har gida duk dabara ne na kasuwanci duk su kwace maka guzurin ka gaba daya to yan Najeriya su suka fi kwa wannan hauka jama'a zaka ga wasu fa da wallahi wani daga edda ka haka kaman za shi ciskadi haka za ka gan shi har ya je dawo haka mutane suke yawo cikin salama amma yan najeriya da kayan niki-niki kamar sabon mawukaci wani ya dinga saka jallabiya wata akan wata wata akan wata inda ka san irin dan mutum mutumin da ake ajiya a kofar shago ana sai da kaya to idan ka gama wannan in aka zo fitowa daga madina za a kwaso ku a motoci a kawo ku zulhulaifa a biyaru ali aka zo zulhulaifa za ka tarar da komai da kake bukata a wajen ihrami ne lalita ta ɓoye kuɗi zaka same ta a wajen wannan abun saka id card da sauransu wanda za makala saboda ka kaɓata bayin wanka akwai da sauran abubuwan da duka kake bukata a wurin zaka samu da takalmi na roba faɗi wanda alare suke sakawa sai ka zo nan wajen sai ka siya in baka da su ka shiga kai wanka ka gyara jikinka ka fito ka ainihin wato sanya wannan ihrami a shiga mota da zaran ta yi ki an daidaita shi kuma ka fara labbai Allahumma umrata shikenan ka cigaba tarbiya kaga kayi aiki da hunna la hunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna amma idan ka sake ka biya waɗannan da ake cewa malamai a Najeriya suka baka wannan gurguwar fatawa ka isa jidda da kayan gida to an samu matsala to ya zaka yi kenan shine sai kayi yanka sai kayi gyara na aikin haji sai an caje ka kenan wajen riyal 250 ko 300 sai ka sai rago wannan ma fatawa ce ta malamai ba cewa ka gyara din amma ka riga kai kanta kuma su ma asara tun daga nan zaka duk abin da za su faɗa kar ka biye musu ka yi abin da yake shi ce a sunna an je aikin hajjin malamai za su dinga kuntatawa mutane akan abin da ba daidai bane sai kuma lokacin da ake buƙatar su su bada fatawa sai a neme su a rasa sun tafi gun 'yan siyasa ko sun je sun yi kwance su a hotel ko sun tafi siyayya siyayya kuma ta mene ta kayan aure kayan aure da tsaraba da fififin ɗin yara da rigar sojoji da siyan ko kuma yawon ganin gari masajidu saba'a kaza kaza inda aka haifi manza Allah inda aka rene shi inda aka isra'i duk inda Allah bai ce aje ba can su su ba alhazan da aka danka a hannun su kuma suna ta yawo cikin rudani wannan kaga duk eh, rashin kan gado ne na na ainihin mutanen kasashen mu Allah ubangiji shi kyauta alaikum salam ke eh hmm. shine wannan da muka fada ka shiga cikin harami babu ihrami shine sai kai eh, yanka na dabar na gyaran aikin haji malam ya ci gaba da cewa as-sadisu na shida shine jawazu umratayn fi sanatin wahida bal fi shahrin wahid halasta yin umara guda biyu a shekara ɗaya kai a cikin wata guda ma ya halasta wannan shine fatawa sahihiya jama'a cewa ya halasta matukar ba a cikin safar guda daya bane ah, akan ce babu kyau a cikin safaru daya shine ka shiga maka kai umara a cikin makkan nan kuma ka ƙara yin wata tobe alasa idan kana son ka yi wata sai ka bari sai ka je madina ka dawo daga madina in zaka tawo sai ka sake dauko harama wata lokacin da muka je wata umara haka muka tambayi ainihin muka je har majalisar ruhaili muka mishi fatawa akan wannan kuma ya amsa mana da irin wannan tambaya cewa mu mun riga mun yi umaran mu yanzu kuma mun sake zuwa madina alga ta malam za mu iya sake yin umara yace babu laifi za ku sake iya sake yi da haka muka je muka sake neman harami muka shirya muka je muka sake yin wata tunda yanzu sabuwar tafiya ce waccan tafiya ta riga ta kare kaga Aisha ta yi umara guda biyu duka a cikin watan Zulhijja ma'ana waccan ɗaukowa da ta yi nuna halascin yi ko to sannan kuma ta ƙara yin wata waccan ba kamata bane ta ƙara yin wata a cikin wata domin waccan ba wai ta lalace ba ta aji ta ne saboda wani larura wannan yana halaccin yin guda biyu a wata guda ko a shekara guda as zance na bakwai annal mashru'a fi halqin fi haqqil mutamatti'i idza lam ya'man al-fawata an yudkhila al-hajja 'ala al-umrati wa hadithu Aisha aslun fi cewa watin abin da yake shari'a ta tabbatar da shi game da mai tamattu'i shine idan bai amintu ba akan aikin haji zai kubuce masa sai ya juya da aikin hajin nan zuwa kirani wanda ya ɗauki haramar tamattu'i ya shiga makka da niyyayin tamattu'i sai ya samu kanshi a wani yanayi na makara sai bai samu ainihin yaga cewa zai iya kubuce mishi ya zama cewa bai samu abin da yake so yayi ba shikenan sai ya juya zuwa kirani kama a yanzu misali a ce an ɗauke ku ne a jirgi irin jirgin yawo da ake cewa international to galibi sukan yi transit sai tsautsayi sa ka shiga irin sudan airways sudan airline ya da matsala za a je da sunan za a muku transit na awa shida in kai wasa suka kwana shida a khartoum ba jirgi suna yin wannan duk wanda ya san sudan ya san suna yin wannan ba ina musu abin nan bane ina karya musu kasuwanci bane hakika ce wannan ka tambayi agent in kasuwansu sudan suna wannan shaidancin haka waɗannan na istanbul turkish airlines su ma suna yin irin wannan rashin mutuncin za su baka shedul na jirgi cewa rana kaza lokaci kaza sai a zo babu jirgin ko kuma su ba da tikiti over suna daga cikin uh, a safaru qit'atu minal azabi sai su ba da tikiti over jirgin da kujera 300 sai su ba da kujera 350 wani lokaci suka ji ejan ya ce maka wane eh kai sauri ka je gaban jirgin na akwai matsala sai an je an shiga da kokuwa inda ka san mota biki haka za a je a shiga da kokuwa wanda ya samu ya samu shi kenan to sai zama baka samu ba ko kuma ka samu matsala ko sun bakka a airport kana ta watan gaririya kuma kwanaki ne a lissafi sai zama na ka isa madina amin ka isa makka a makare babu laifi in ka zo ɗaukan haramar ko kuma ka riga ka ɗauke ta sai ka juya ta don tsoron abin da zai bi baya sai zama ba za ka tsaya ɓata lokacin yin ɗawafi da sa'ayi ba sai ka wuce ainihin ka je ka ci gaba da aikin haji haka wani dalili da zai faru kwatankwacin wannan ta yiwu kaje kaje jidda immigration su kama ka su ka yi kama da dan boko haram su kulle ka su ta maka bincike ko ko makamancin haka ko ai kwana da kwanaki ana bincike akan kaga wannan ma matsala ne ko akan ka da kwaya ashe ba taka bace daga baya a sake ka duk irin wannan na iya faruwa ga mutum tsautsayi ne iri daban-daban yana faruwa da mutane duk wanda yake tafiye-tafiye ya san wannan الثامن مسألة تتكوس أنه أصل في الأمرة في, في الأمرة المكية تكافو وانا مسألة تتكوس واسمع لمن سنقارة تشيوى wannan hadisin shi kanshi asali ne akan cewa lalle wajibi ne mata da sauran alhazai in za su tafi aikin hajji su tafi tare da mata su tafi tare da namiji sannan maza kuma su tafi tare da malin domin waɗannan masalin da suka yi ta faruwa gare su duk da Aisha din nan fa malama ce amma ba ta da fatawa kai ta ba da ba dan manzo Allah sai sama yana wurin ba da za a yi kenan to shi sa har yanzu ba daidai bane mutane mutanen sa da kuɗi su tashi kawai su kama hanyar tafi umara ko aikin haji sabon malamai a gari sai mutum ya je malami ya koya mishi risala da iziya da kaza da kaza a mishi babukan aikin haji a mishi komai sai kuma ce to Allah za ta malam amana addu'a mu mun tafi sai abin malamin nan a baya da shi da matan shi da yayan shi su kama hanya wannan wato asara suke wa kansu in suna ganin wayan sun biya wa malamin kujerar haji ya ci banza ne to su kuma sun ci shirme domin za su je ba su san kan abin ba babu kuma wanda zai sasa akan hanya sai zama sun yi asaran duka wannan kudaden da suka kashe millions saboda rowa da suka ta wata miliyan kwaya ɗaya da su ƙara kashewa wanda za a biya mashi shi kujera sai a ce to algaba ta malam za mu biya maka kujera mu tafi tare da kai malam abinda muke so ka zama jagoran mu a wannan ibada kamar da kake jagoran mu a sallah da sauran ibadoji a nan amma rowa irin ta alhazan kasan mu ba ta bari shi haka rowa ce ana gana an mu haka ai ya mori ko kuma ce to ai malam ka riga ka taba zuwa ai ka soke aikin haji mai zaka je ka kare kai da kake faɗan wannan eh, baka soke aikin haji ba dan kai kana da kuɗi duniya da karatu shi kuma za ka ɗaiɗaiwan mutane da jama'a da suke tafiya umara su ji wannan jama'a kuɗaɗen da za ku haɗa ku ta siyayyar nan sai ku haɗa sai ku biya wani malami ƙwararre sai ku tafi tare da shi a matsayin mai koya muku ibadoji baya ga koya muku ibadoji za ku ci moriyarsa kwarai musamman in ya sa abin da yake zai muku tarihohi ingantattu zai hana ku yin bidi'o'i zai hana ku yin shirme kuma zai hana ku kashe ku ba yadda ya kamata a kashe su ba Allah ya gafarta mala albani namu marigayi haka yake wannan abin da kudin shi yake tunda shi ma attajiri ne ya je ta wa'azi ya tamma mutane amur bil ma'ruf wa nahyi munkar ya ta jan dalibai ana zuwa ana siyo litafai yana kai su gun malamai suna jin karatuttuka suna kwasan ilmomi a lokaci kankani to ya kamata masu zuwa umara su san wannan sannan ita kuma gwamnati da ke aikin hajji a hukumance ta sani da cewa abinda ake yi na wato monkey day work babu da chop in ji masu turancin broka ko idan za a yi bita aikin haji sai a je a samo ustazai da waɗanda suke a jigace ba su da aiki sai a zo duk a raba su a santocin alhazai suna ta bita suna ta bita ana ba su dan abin da yake ba su ran da za a tafi waɗannan da suka yi bitan nan kawai sai a yi dilitin ɗinsu kawai sai a cire su sai a je a ɗauko wasu waɗanda suke da uwa a gindin murhu wasu ma ba malamai ba ne wallahi ko kuma ruwa biyu ne sun dan taba yin da karatun arabiya sun dan taba zuwa sudan sun yi islamiya ko sun yi sas a kano lauyoyi ne ko yan siyasa ne sun taba karatun zaure shikenan sai a dauko su duk su ake baiwa kujerun da ake cewa ana baiwa malamai sai ya zama kuma local government guda kamar Zariya alhazai wajen dubu biyar watakila sai a ce malami daya ya zai da su ya kamata a ce a dinga sa resho ne dim alhazai hamsin malami daya alhaji hamsin malami daya in ana jam ba ga ake saka invigilators man ana yin waye da ne ku a ce kowane ɗalibi talatin invigilator daya to haka ya kamata ga wata dangayi. in ya so a cikin kuɗaɗen da ake wa alhazai sai a yi pikin a saka percentage na wannan aikin malanta ta nake a ciki akwai btn su na abinci akwai kuɗin da za a ba su eh, eh, na ainihin hadaya akwai kuɗin accommodation akwai kudin tasi da ake hawa wannan luxurious daga jidda airport zuwa madina daga madina dawa makka daga makka zuwa mina daga mina duk akwai waɗannan kudaden na tasi a ciki to sai a sa kuma a ce kuɗin malami dan yana daga cikin tsautsayi da kan tafi musu ma asara ka tafi aikin haji baka san kuma abin da kake ba ka tara kudin ka wani ma ya ci bashi a bankin me sunan bankin da ake sa na musulunci ne ma ja'i wani ma ya ci bashin ka ji wani ganganci kowa ya ce ka ci bashi ka tafi aikin haji uhu wani ya ci bashi a jaiz wani ya hada kudin gado wani eh, adashi yayi wani ya anshi salary advance wani ma biya mishi aka yi da kyar aka hahada aka biya mishi dangi dan dai kai mutu bai aikin haji ba kuma ya je bai aikin haji ba ya je kawai yayi gantali ya je kawai yayi gararan bashi ya dawo saboda babu irshad babu wanda ke nuna mishi me zakai yi to tun daga nan ake barin wannan shirin dan in ka je can kuma ko da ka gamu da wanda suka san yaya ake ba su jin yarenka ka jin nasu ba su jin hausarka baka jin yarensu na larabci ku kaga kenan malaman ƙasar da suke jin irin yarenka kake jin nasu za ka musu tambaya su ba ka amsa su ya kamata ka tafi da su Za ka je Amina ɗin nan ka ga hema ta fi guda nawa babu wa'azin da ake mutane sai dai a ta tabbaci kawai ana shiru saboda babu malaman malaman su sun je an ba su VIPs an ba su wurare na musamman sun yi kwanciyarsu su a cikin katifu masu laushi sun ba mutane a cikin zafin rana Allah shi kyauta don haka a dinga tafiya da malamai kuma ƙari akan wannan shine wajibi ne mata su tafi da mazajensu ke. domin Aisha nan duk da malama ce akan haila manzon Allah yana tura mata cikin gida su je su nemi fatawa a gun Aisha kaga yadda da ilimin ta kenan amma da haka zo nan ba ta da fatawa to mata musamman za su shiga cikin kuncin da ba su san fatawa da za su ba kansu ba suna tafiya su kadai wannan ƙarin bayani akan karatun da muka yi a baya akan haramcin tafiyar mata su kadai wani bil munasaba wani sai mun sako na ainihin katta kwana cewa to wai yanzu ina nufin kenan na ce ƴaƴa su dina zuwa jami'o'i a wasu garuruwa daban-daban ni ban ce haka ba ko da ce haka jama'a ban ce haka ba ni ban ce haka ba san wannan fatawa ta fi karfin baki na sai a nemi malamai na gaske su bada fatawa wanda take ta ummu bihal balwa kamar yadda fatawa take ne game da aikin banki ya tabbata banki irin wannan conventional banks akwai riba a cikin to wannan yana nufin kenan sai a ce duka musulmai su daina aikin banki ba za a ce haka ba dole akwai kuma larura da ta sa musulmai su saboda idan ba su yi ba kuma barna da za a samu sai ta faka to haka akwai larura da ta sa musulmai su ba ƴaƴan su yi karatun boko saboda in ko ba su ba sai barnat ta fi haka amma ba kowace ƴa ce ake karatun boko ba musan wannan kuma dama wani lokaci can baya gwamnan nan na Kaduna Irfa ya taba faɗa mutane suka dinga zagin shi amma gaskiya ce ba dole bane sai kowa ya jami'a ni ma haka nake fara jama'a in za a zage a zage na akai ba dole bane kuma koda ba a yi da ba ai haƙiƙa haka ce waƙiyan ba kowa ke jami'a ba waƙiyan ba dole kowace ya sai ta yi jami'a ba kuma ba kowane kwas ne za a tura ya mace ta yi a jami'a ba me yasa da ake koya ma ya sana'o'i muƙaddara sana'o'in da suke ba na jami'a ba me yasa waye taɓa tura ya shi ta koyi bakaniki a nan zariya ko kano ko sakwata ko ilori a ce ai shi ma wata yawan wankan du ta yi ta fara dukan sufurin ko tana kwanci salansa waye taɓa yin wannan sai da ce ta koyi ɗinki ko saƙa ko makamancin shi ko irin yanzu da ake koya musu girke-girke da kitso da sauransu kina ashe ba kowace sana'a ce ya mace take ba har sana'o'i mu na gargajiya mace ba ta yin ainihin wato faskari ba ta yin bakaniki ba ta yin walda ba ta yin express a taba nan da ya arewa kasar musulmi duk ba ta yi kuma duk sana'a ce ba ta yin direba na sabon gari pizza Kano Kano Sokoto da makamantansu duk ba ta yin wannan sai wadda ta saba wa asali to kenan haka an je jami'a ba kowane kwas za ta yi ba dole sai an duba wani kwas ne zai amfane ta ita da al'ummata al'ummata immediate da kuma al'ummata at large ma'ana iyalanta da yan uwanta tukuna sannan kuma da sauran al'umma za ta yi nursing yi eh, za a ce wani ya da amfani za ta yi pharmacy za ta yi medicine duk wannan sa da amfani za ta yi education malamin makaranta wannan ya da amfani da sauransu amma me ya da ya mace musulma da archaeology karatun kwakwalkwalkwalin tsofaffin kaburbura da kufai me ya da ce da shi maza ma da suka me ya kare sa a kasan nan ba ina cewa katin bai da amfani bane me ya da mace da karatun QS Conti Sobin da da ainihin karatun civil engineering za ta yi tana dinga tana hawa tana daura rodi ne ta saka jeans ita ma da hula na yake ce mata ba fiska ba wannan ta roban nan ta tara fasa kai din nan helmet ta saka helmet irin ta injiniyoyi ta Hausa ma kaga duba ce wannan ba amma za ta karanta nursing pharmacy computer science english waɗannan suna da nazaha da za ta iya yin su kuma ta amfani al'ummata da aka dole sai an tantance kwasa-kwasa ɗaya ke na biyu kuma sai an ta tarbiyyarta kada a ɗauki kowace wayward wadda dama tun kama da jami'a ana ganin idanta yana nema ya buɗe da wurwuri tana nema ta nuna kafin ta bara to wannan ka kai ta jami'a haka nan lafiyayyin ma an kai su ya zama akwai mu'ahada da mutaba'a ana bibiyan mai suke sannan in jami'a a garinsu take in babu aula ta zama tana kwana a gidansu tana zuwa ga karatun da hakan zai yi in ba zai yi ba kuma ya zama akwai kulawa daga kungiyoyin addini da malamai da iyaye da dangi a sa mata ido don a kare ta daga sharrin akwai masu wafta kafarsu suna nan a cikin jami'a akwai shedanu iri daban-daban a cikin ma'aikata da ɗalibai da sauran mutane da suke cikin community din wanda nan da nan suke wuce kafafun 'ya'yan mutane mace kuma tana da raunin da da zaran ka sake mata jiki baki ka sake mata fuska amin ita kuma ta sake maka jiki gaba daya wannan da dama mu muna firarraki da su muna sauraron su mun sa abubuwan da suke fara irin hadarin da suke shiga ciki to kaga dole a kula da wannan sannan idan ya kama za ta je wani gari sai ta sai ta mata aure ta tafi da mijinta ko a hada ta da wani dan uwanta shi ma ya je jami'a su yi karatu tare ta zama ta da muharram yayin da ta je duk waɗannan hanyoyi ne na kauce waɗannan barnata kudin amma fatawa akan ayi ko ka ayi kai tsaye to wannan sai sa bakar gumi kuma baya duniya da aka kana ganin sai dai a dauka a ma kamar yadda wasu suke fada a kaima su rohaili da su abin nan abdul musin al-abbad ko a ma abin nan rabi bin hadi al-madakhali sune tun tunda an ce Najeriya babu musaidai ko wallahu a'lam malam ya ci gaba da cewa as-saminu annahu aslun fil umrati makkiyya wannan hadisi asali ne game da abin da malam fiqh suke cewa al-umratul makkiyya umra ta 'yan makka mun ji a baya irin ibn mas'udin yana yin ta shine kawai sai ka fita da tan'im ka je ka dauko umara in kai mutumin makka ne to wannan ba daidai bane mutumin makka yana yin umara ne daga inda yake mutumin da ba garin makka yake ba kuma yana dauko umara ne daga miqatin da zai shiga da shi kasan makka walaysa ma'a Habba ghayru wanda yace umran makka mustahabbiya ce bayi da wata hujja sai wannan fa innan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama lam ya'tamir huwa wala ahadun mimman hajja ma'ahu min makkata kharijan minha domin annabi alaihi salatu wassalam da shi da waɗanda suka yi aikin حج dare da shi babu wanda ya umara a lokacin fitarsu daga makka da yadda mutane suke shine bayan mutum zai shiga makka yayi umara in ya zo fita kuma sai je tan ya dauko ta umara illa aisha ta wahadaha aisha kadai yi wannan umara faja'ala ashabul umratil makkiyya qissata aisha ta aslan liqawli sai masu kawo magana akan ayi wannan umara ta makka suka ɗauki magana aisha wannan hadisi na aisha kissata a matsayin asali gare su wala dilalata lahum fiha ba su da hujja a ciki fa inna umrataha innama imma an takuna qada'an lil umrati al marfuda inda man yaqulu innaha rafadatha domin wannan umarar tata imma dai ta kasance ramuwa ce ga umaraccen da ta yi watsi da ita wannan a wajen waɗanda suke cewa ta yi watsi da ita kenan fahiyar wajibatun kaza Allah da haka wajibi ne ta ramata au ta kuna ziyadatan mahba ko kuma tsantsagaryen ƙari ne akan abin da ta yi wa tatayiban liqalbiha da kuma sanya wa zuciyarta ta ji daɗi a inda man kudu ga wanda suka ce inna hakanat qarina wanda sune suke da magana mafi inganci wanda suka ce ta yi kirani ne ta canza wa inna tawafaha wa sa'ayaha ajza'aha an hajjatiha an hajjatiha wa umratiha wanda suka ce tawafinta da sa'ayinta sun ainihin wadatan mata daga ainihin umararta da aikin hajjinta za mu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba wanda yau muna sha shida ga watan ainihin sha'aban da bisa al'ada muna fata insha Allah za mu canza wannan karatu kamar da muka saba saboda azumi zuwa safi zai zama ranakun litinin talata laraba alhamis karfe takwas zuwa tara da rabi insha Allah za mu fara a ranar litinin wadda dace da ainihin ashirin da shidda ga watan sha'aban insha Allah nan da kwana goma kenan dindi ranar litinin da ta dace da ashirin da shida ga watan sha'aban ranar litinin da safe za mu yi wannan karatun a nan karfe takwas to kenan asabaci mai zuwa wanda bata riga ta shiga cikin 25 din nan ba za ta zama asabar mai zuwa za ta zama 23 ga watan ga watan nan kenan ko ga watan nan na sha'aban za mu yi wannan karatun da yamma insha Allah sai zama shine na karke sai kuma Allah ya kai mu bayan sallah sannan za mu sake yin karatu da yamma na ainihin zadul ma'adi idan muka yi shi wannan asabar lahadi ba za mu yi ba ran litinin da safe sai mu sai mu ci gaba da yin karatun na safa to ya koma safa kenan litinin talata laraba alhamis har zuwa cikin azumi insha Allah eh karfe 8 zuwa 9 da rabi insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh